الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan yammaci na lahadi 21 ga watan jimadar asar shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na 22 ga watan 12 miladiya ta 2024 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul khairat da ke wannan unguwa ta rijiyar zaki cikin karamar hukumar ungogo a jihar kano domin ci gaba da gabatar da darasinmu na karatun littafin al'usulun talata wallafa shekul islam muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah wanda idan yawa ba su manta ba kuma suna biya da darasin wannan ne majalisunmu na arba'in da ɗaya a cikin wannan littafin mai albasa yayin da muke cikin bayani game da alisti'ana ma'ana neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma muna cikin bayani game da al-isti'ana ash-shirkiyya ma'ana isti'ana ta shirka neman taimako na wani Allah a cikin abin da yake babu mai iya yin wannan abu sai Allah don za a iya tunawa mun bayar da kaɗan daga cikin misalai na irin wannan isti'ana din wanda take ta shirka wanda addini bai yadda da ita ba mutum ya nemi taimakon wani Allah a cikin wani al'amari wanda wanda aka nemi taimakon nasa ba zai iya ba al'amarin da babu wanda zai iya taimaka wa mai neman wannan taimako din face Allah shine malamai suka yi magana akan irin waɗanda neman taimakonsu yake zama shirka shine kamar neman taimakon ainihin wato matattu mutumin da ya riga ya mutu ta hanyar zuwa wajen kabarinsa a nemi taimakonsa wajen yayi wata damuwa ko wajen samar da wani alkhairi ko wani abu wanda yake da alaƙa da wannan wannan malamai sun tabbatar da cewa shirka ne babbar shirka domin an ba shi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne babu wanda yake fitar da mutum daga yanayi na timuna na tsanani ko yake ainihin wato bawa bawa wani abu da yake nema face Allah subhanahu wa ta'ala in ka ɗauki matacce shi tasa ta riga ta ƙare tasa ta riga ta ƙare a kankin kansa ba zai iya tsinana wa kanshi komai ba ballantana wani wanda zai zo nema wajensa Allah ta'ala bai sanya matattu su zama sababi na biyan bukata ba ta hanyar yayi damuwa ko matsala ko kuma samun wani abu mai amfani ko biyan wata bukata ta bawa misali na biyu shine al-ahya rayayyu mutum ya nemi taimakon mutumin da yake a raye a cikin abin da babu mai yin wannan abin in ba Allah ba rayayye yana iya zama ainihin wato alghaib wanda baya nan mutum yana raye amma baya inda kake ka nemi taimakonsa a cikin abin da babu mai taimakawa face Allah subhanahu wa wannan shi ma duk da cewa yana raye shirka ne domin abin da ka nemi taimakonsa ko da yana nan ba zai iya yi maka shi ba ko kuma ya zama al'ahya alhadir ko kuma alhadire rayayyu ne waɗanda mutum ya kira kuma suna nan suna inda yake ya nemi su yi mishi wani abu wanda babu wanda zai yi wannan abin sai Allah misali kana zaune a cikin mutane kila abokai kila yan uwa kila malamai shehunnai zazzabi ya lullube ka lokaci guda sai ka kalli ɗaya daga cikin suka ce na, ka ba ni lafiya mana ba ka ganin lokaci guda zazzabi ya rufe ni ka ba ni lafiya ka yayi mu wannan zazzabin kaga yayi zazzabi duk wanda yake yi face Allah ka ba shi wani aiki ko ka nemi ya yi wani aiki wanda ba wanda yake yin sa sai Allah wannan shi ma malamai sun tabbatar da cewa shirka ne daga duk abin da za ka nema na taimako a wajen wani matuƙar ba zai iya yin wannan abin ba babu wanda kuma zai iya sai Allah sawa'un yana ne ko baya ne matacce ne ko rayayye malamai suka ce yayi shirka ina fata a fahimta so amma in ya zama na neman taimakon a cikin abin da za su iya yi ne malamai suka ce wannan babu laifi shi ne kaso na uku da na bayyana mana cewa akwai malaman da suke ganin isti'ana ta kafi gida uku akwai isti'ana a shar'iyya akwai isti'ana a shirkiya akwai kuma isti'ana ja'iza wadda ta halatta neman taimakon mutum a cikin abin da zai iya abin da yake da iko nemi taimakonsa ya baka wani abu nemi taimakonsa ya shiga wata magana wadda in bai shiga ba za a yi ma abin da kake nema ba nemi taimakonsa ya dora ma wani abu a kanka nemi taimakonsa ku yi tarayya wajen wani aiki na alkhairi ya sa Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakekeniya a wajen biyayya da ɗa'a ga Allah amma kada ku yi taimake keniya a wajen sako da ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala da aka wannan shi ne ainihin wato kashe-kashen isti'ana guda uku ta farkon ita ce ta haƙiƙa wadda ake yin ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a mumini cikin al'amuransa gabaki ɗaya yana buƙatar taimakon Allah sawa'un kamar yadda muka ambata ayyuka na duniya ko kuma ayyukan da za su ɗaukaka darajarsa a lahira ayyukan duniya ana iya neman taimakon wani kamar yadda muka bayar da misali amma ayyukan neman lahira wannan ba a neman taimakon kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala shi zai taimaka maka ya datar da kai wajen yin abin da yake na daidai abin da zai janyo maka lada a wajen Allah abin da zai janyo maka yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk inda bawa yake zaka same shi matukar nagari ne to yana neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan al'amuransa baya gajiyawa wajen taimakon Allah al'amura ne na duniya al'amura ne na lahira komai za ka ji yana yi yana sa Allah subhanahu wa ta'ala a ciki domin yana da yaƙini cewa Allah subhanahu wa ta'ala na shi ne al-mu'in bai taimakawa in Allah bai taimake ka ba wanda ya sai taimaka maka shi yasa al-imam ibn rajab al-hanbali alayhi rahmatullah yake cewa fal abdu muhtajun ila al-isti'ana فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله yace shi bawa a kowane yanayi a kowane hali mai tsananin buƙatar taimakon Allah subhanahu wata'ala ne fi fi'lil ma'murati wa tarkul mahmurat yace a wajen aikata abin da Allah ya umarce shi da shi yana neman taimakon Allah a wajen barin abin da Allah ya hana shi yana neman taimakon Allah wasabru ala maqdurati kulliha kuma yana neman taimakon Allah wajen yin haƙuri a bisa ga abubuwan da Allah ya kaddara masa baki ɗayansu fi duniya a rayuwarsa ta duniya wa inda mauti da kuma lokacin mutuwarsa wa ba'dahu min ahwalil barzakh wa yawm qiyamah yace da ma waɗansu bayan waɗannan na daga al'amura na yanayin rayuwar barzakh da kuma ranar tashin alkiyama yace wala yaqdiru ala al-i'anati ala ka illa Allah azza wa ya yace babu wanda yake da ikon taimakawa bawa a cikin waɗannan face Allah mai girma da dokaka in muka duba magana ibnu rajab alayhi rahmatullah yake cewa al-abd bawa muhtajun ila al billah duk inda bawa yake za ka ga yana da bukatuwa ta neman taimakon Allah ko ya faɗa ko bai faɗa ba ko aikinsa ya nuna ko aikinsa bai nuna ba yana da ƙishirwar tsananin bukatar taimakon Allah yana bukatar taimakon Allah subhanahu wa ta'ala fi fi'ilil ma'amurat a wajen aikata abin da Allah ta'ala ya umarce shi Allah ya umarce ka da yin abu to sai ka nemi taimakon Allah kafin Allah ya shiryar da kai ka iya aikata wannan abu dan an ce an umarce ka da yin sallah ba shi ke nuni akan kawai dole za ka yi sallah ko Allah ya yadda ko Allah bai yadda ba ko Allah ya so ko Allah bai so ba za ka yi sallah za ka da wannan ikon ina fata an fahimta Allah ya yi umarni a yi sallah don yana so a yi amma kuma ba wanda yake samun taufiki ya yi wannan sallah? sai wanda Allah ya taimaka ko ne kuwa a ce yana so in Allah bai taimake shi ba ba zai iya yin ba ko wata ibada daga cikin ibadu za ka ga Allah ne ya umarni a yi amma kuma sai an nemi taimakonsa shi ya samu aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tabbatar mana da haka a cikin hadisin mu'azu ibn jabal Allah ya kara mishi yadda hadisin da ya manza su ake masa wasici akan cewa karya ya kuskura a ƙarshen kowace sallah face yayi wata addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Ci Allahumma ya ubangiji a inni hadisi ana kenan ka taimake ni ala zikirka wajen ambatanka ya zama da duk lokacin da nake son ambatanka ka taimaka min na ambace ka a duk sanda nake so cikin nutsuwa da karfashi da jin daɗi in Allah bai taimake ka ba za ka iya ambatonsa ba sai Allah ta'ala ya cire sha'awar ambatonsa a cikin zuciyarka ya zama da gashi kana gani ana ambaton Allah amma kai ba za ka iya ba ba za ka iya sai ma ka manta da Allah in ka manta da Allah sai Allah ya baka aboki shaidan ya ci gaba da taya ka shagalanta haka manzo Allah ya ce ka dinga addu'a Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni wajen ambatonka na kasance daga cikin masu ambatonka wa shukrika ka taimake ni wajen gode maka a bisa ga dukkan ni'imominka a gare ni ni'ima babba da ni'ima karama ni'ima wanda take ta zahiri da ni'ima wanda take ina ba a iya ganin ka dinga gode wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyar Allah a cikin ni'ima kuwa ba kowa Allah yake ba wa dama ba sai wanda Allah ya taimaka sai manzo Allah ya ce wa husni ibadatika da kuma mafi kyawu daga cikin bautarka kaga ba ma ya taimake ka wajen yin bautar ba a'a kana so in zaka yi bautar ya zama da akwai ihsani a cikin ta zaka yi ta mai kyau da gaske ga Allah subhanahu wataala kaga wannan ya ne mana ishara akan cewa abin da Allah ta'ala ya umarci bawa yana da buƙatar Allah ya taimaka masa wajen yin wannan abu haka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ka shi ma akwai buƙatar bawa ya nemi taimakon Allah wajen ya hannu wannan abu don Allah ya ce kar a yi abu kaza ko kar a kusanci abu kaza ba shi ke nuni akan cewa dole sai ka kusanci wannan abu ba a'a sai Allah ya so za ka da yawa daga cikin mutane za ka ga Allah ya hana abu sun san wannan abin an hana haramun ne amma ba sa iya mallakar zuciyarsu suna aikata wannan haramun kuma inda za ka tabbatar da cewa ba wai suna yi ne bisa ga san ransu ba jarrabawa ce ta Allah shi ne in sun aikata wannan abin daga baya abin yana damunsu su zo kuma suna tuba zuwa ga Allah ba a samun haka shi sa manzo Allah ce kullu bin adam al-khata wa khayra al-khata'ina at-tawwabun duk dan adam da ka sani mai kuskure ne amma mafi alkhairin mai kuskure shine mai tuba wanda in yayi kuskuren zai gane yayi kuskura zai kuma yi nadama zai tuba ya koma zuwa ga Allah ina fata an fahimta zaka sai ka nemi taimakon Allah wajen ya taimaka maka ka hannu da wannan hannun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana zuciya da ke rudar mutum ya aikata abin da Allah ya hana sai ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrinta shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin khutbatul hajar za mu ji yadda yake neman tsarin Allah game da sharrin zuciya yadda yake neman Allah ya tsare shi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina kaga shururu anfusina sharrin rai kenan abinda ranka zai zuciyarka zaka raya maka na safan Allah na ƙetar iyaka ka ƙawata maka ka ga mai kyau ne bayan Allah ya hana sai ce wa min shururi a'malina ko da kuma mafi sharrin ayyuka shine abin da Allah ta'ala ya hana mahzura kenan kaga ma'aiki ya nemi tsarin Allah da gabi fadawa cikin wannan ya ka kenan ashe akwai bukatar ka nemi taimakon Allah ya katange ka daga ainihin wato abubuwan da Allah hana kuwa ta'ala ya hana wa sabru ala kulle kulliha da kuma haƙuri a cikin ƙaddarorin Allah subhanahu wa ta'ala ga baki ɗaya duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka sai ka nemi Allah ya sanya ka ka zama mai haƙuri tunda ita rayuwa ga baki ɗayanta mai ce ce ƙaddara ce tana tafiya ne kuma akan me akan ƙaddara inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu Allah ya ce tabbas mun halicce shi da ƙaddara illa iyaka in ma an takuna khairan aw sharran ita kaddarar ko ta kasance alkhairi ko ta kasance sharri in alkhairi ne mutum yana murna yana farin ciki yana gode wa Allah in sharri ne fa to sai dai haƙuri haƙurin kuma ba kowa ne yake iyawa sai wanda Allah ya wa. shi sama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair manzo Allah ya ce akwai abun ta'ajibi abun mamaki game da lamarin mu'mini zala ce shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne in asabar fusarra fa shakara fa kana khairan ma in yalwa da wadata da jin daɗi da farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah yin hakan kuma alkhairi ne a gare shi wa in asabatu darra fa sabara fa kana khairan ma ce in kuma tsanani ko rashin daɗi ko cuta ko hasara wani abu ya same shi sai ya yi haƙuri shi ma haƙurin alkhairi ne a gare shi manzo Allah ya ce wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da wannan ilimi shi alkhairi da yalwa in ya same ka ka gode wa Allah me Allah ta'ala zai ma ƙara ba zai wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum haka in aka ma alkhairi ka gode wa Allah Allah zai ƙara ba haƙuri kuma Allah yana ba masu haƙuri sakamako ba tare da adadi ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab haka ma ake ce dukkanin su al'amuran mu'mini alkhairi ne haka akwai bukatar bawa ya nemi taimakon Allah wajen haƙuri a bisa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa mafi yawan muminai ko ce mafi yawan mutane sun fi ainihin wato juriya sun fi murna da farin ciki a cikin ƙaddarar da ta kasance alkhairi amma ƙaddarar da ta kasance kishiyarsa ta kasance sharri to za ka ga mafi yawan mutane suna raki suna kuka suna faɗan maganganu waɗanda suka basu cancanta ba su dace ba to haƙuri shi ne ainihin wato abin da yake jigo na samun rahota da tsira yasa akwai buƙatar bawa ya nemi taimakon Allah wajen haƙuri a cikin ƙaddarorinsa in Allah ya baka haƙuri to Allah ya gama ma komai ya ce babu wani abu da Allah subhanahu ya azurta bawa da shi mafi alkhairi da ya wuce haƙuri a jarrabe ka da abu ka yi haƙuri ka ji cewa ba komai ba ne wanda wannan sai ka shiga rayuwar magabata za ka ga misalin irin waɗannan abubuwan iri-iri iri-iri ka ga mutum an jarrabe shi da jarrabawar da ya kamata a ce mutum ya faɗi lokaci guda amma sai ya ga wannan jarrabawar ba komai ba ce akwai jarrabawar da yake ganin in an jarrabe shi da ita ita ce ba zai iya jurewa ba in ka shiga cikin sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala a wa alihi wasallama in in mu kina lokacin da aka yakin wahoci aka kashe da yawa daga cikin sahabbai mutum saba'in aka jikata da yawa daga cikin mutum saba'in da ɗoriya har ta kai ta kawo an fara yaɗa kururuwar cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mutu ana cewa an kashe manzan Allah an kashe manzan Allah hankali ya ƙara dubun zuma aka samu wata sahabiya daga cikin mata wadda an kashe mijinta an kashe ɗanta an kashe wanta an kashe ƙaninta. lokaci ɗaya akwai jarrabawa da ta wannan amma ita ba ma ta su take ba tambaya take yaya manzon Allah ina manzon Allah yake wani yana cewa an kashe wanki cewa take manzon Allah nake tambaya yaya yake an kashe mijinki ya manzon Allah yake sai da ta samu labarin cewa manzon Allah yana nan lafiya lau da ransa ta ce alhamdulillah ta ce kowace musiba mai sauƙi ce matukan manzan Allah yana raye me wannan haƙuri irin wannan haƙurin ne yake yi wa bawa tasiri yake yi wa bawa amfani wani dole ce take sa shi haƙura sai ya ga ba yadda zai ga hadisin asabar inda sadaqatul ula ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shigo makabarta ya ga wata mata a gaban wani kabari tana ta rusa kuka tana ta tumani masu Allah ci ya ke baiwar Allah ki ya haƙuri mana ki nemi lada a wajen Allah sai cewa sai da ka san wane ne mamacin da ke kwanci a kabarin nan a waje na da baka ba da haƙuri ba masu Allah sai ya wuce sai wani a cikin sahabbai ya dawo yake cewa kin san wa kika gaya wa wannan maganar kuwa a lokacin ta dawo hayyacin da suke cewa ban sani ba waye ta ce ai manzan Allah ne ta ce ya manzan Allah na haƙura manzan Allah ya ce ina asabar inda da ula shi ita shi haƙuri ana yin sa a lokacin da ake tsaka da musibar. lokacin da ake tsaka da musibar ana cikin bala'i a lokacin mutum yake haƙuri amma in ka zo kai daga baya ba zai ma ba akwai ɗaya daga cikin magabata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da nau'ikan jarrabawa iri-iri Gobe malamin profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu Hafizahullah ya yi kutuba guda biyu a kai rayuwarsa waɗanda suke bibiya sun ji yadda Allah ta'ala ya jarrabu wannan magab ɗaya daga cikin magabatan tajiri ne ba hannu ba ido ba kafa ba wata gaba da ke motsi a jikinsa in ban da harshensa harshe ne kaɗai yake motsi amma gode wa Allah yake gode wa Allah yake da kalmomi masu ratsa zuciya ba da masu ratsa jiki saboda me ya manta ragowar gabansa da Allah ta'ala ya rike amma yana gode wa Allah akan harshen da Allah ya ba yana gode wa Allah akan harshe waɗannan gaban da ya rasa ya haƙura wani ya ji irin yadda yake godiya ga Allah yana roƙon Allah ya bashi ikon gode masa yace sai ya ga waye ya zo ya same shi a cikin kogo a kanan da ɗai ke cewa yanzu kai wace irin ni'ima Allah ya maka da kai har kake irin wannan godiyar ga ka anan da ɗai kamar alkaki hannu baya aiki kafa ba wata gaba a jikinsa da take mutsi ban harshensa amma gode wa Allah yake ke tunatar da shi cewa kai yanzu ba ka san girman ni'imar harshe da Allah ya maka ba ce inda a ce Allah ta'ala zai sanya wani dutse ya rugungumo kaina ya danne ni ya ce wannan dannewar da dutsen zai mun ba zai sa ni ki goge Allah ba ƙarshen haƙuri kenan su daga akwai bukatar bawa ya dinga neman taimakon Allah wajen yin akuri a cikin duk abin da Allah ta'ala ya kaddara masa a duniya da kuma lokacin mutuwa kaddarorin duniya suna da yawa kaddarorin duniya suna da yawa wani in aka jarrabe shi da wata jarrabawa malam abin zai baka mamaki zai daure maka zai daure maka ni na san bawan Allah da Allah ya jarrabe shi da asara mai sunan asara domin ana maganar asara ta billions of naira mafi karanci ka ce kudin sun doshi wajen biliyan goma biliyan goma ba miliyan goma ba an karbi kaya a wajen a waɗanda suka karɓa 'yan damfara ne sun hudu amma wallahi malam in kana magana da shi kai da kake rayuwa ba baka da wata matsala wallahi ya fi kan zuwa ya fi kan zuwa saboda yana ji a ransa cewa Allah zai mayan masa yana ji a ransa Allah zai mayan masa wallahi a rayuwa ta ni dai na daɗe ban ga mutum da ya ƙini irin wannan mutumin don ga mutum mai ƙini irin wannan mutumin ba ta cewa wallahi malam 100% ina ji a raina zan wayi gari a cikin account ina daga kuɗi ninkin ba ninkin wannan na mayarwa da waɗanda suke bi na kuɗi kuɗaɗen sa a samu rabuwa abin su ya ba ni mamaki irin wannan jarrabawar in wani aka yi wa a take zai tazo ya irin ta nan mun gani wani abu bai ta taka kara ya karya ba za ka ga mutum ya tibi shi kenan mutum ka gada ɗan jarinsa ɗan miliyan biyu miliyan uku lokaci ɗaya in ya rasa ta ya zube shi kenan ya rasa har rasa wani ya samu stroke iya haƙurin da zai iya yi kenan ya faɗi amma shi kana jin maganar samanin cikin nutsuwa da tawakkali da yadda da Allah da yaƙinin Allah zai yi masa haka ake so bawa ya kasance haka ake so ka dinga irin wannan kuma mutum baya zama mai haƙuri a lokacin jarrabawa sai yana tuna waɗansu abubuwa da suka faru a baya na wasu daga cikin annabawa ko wasu daga cikin manyan bayan Allah irin yadda rayuwarsu ta kasance cikin jarrabawa ta ƙaddara da yadda suka haƙura suka koma zuwa ga Allah kuma yadda Allah ta'ala ya kawo musu dauki cikin gaggawa ba tare da sun yi da ko tsammani Allah ta'ala ka taimake mu da hakuri wa inda al-maut da lokacin da mutum ya zo mutuwa lokacin da ka zo mutuwa ma ana buƙatar ka nemi taimakon Allah ka iya haƙuri ka iya jure raɗaɗin mutuwa ka san wani zai gama fagabniyar rayuwa ya gama faɗi sai ya zo wajen mutuwa kuma sai ya bari imanin shi ne abinda misali ake cewa ta ta kuna bai na huwa bai na ha illa zira ta saba a rai kitab ya kasance tsakanin mutum da mutuwar bai rage wuce zira'i ɗaya ba sai kaddarar sai tasiri a kansa sai barin imanin an gama fagamniya an gama wahala an gama faɗi tashin ƙarshe kuma ya tafi abin irin wannan ta faru a lokacin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an yi yaki an gama yaki ana lissafa waɗanda suka shahada ana cewa wane ya yi shahada wane ya yi shahada wane ya yi shahada sai aka ambaci sunan wani sahabi yana cin kwanta cikin jini a ce ga wane can shi ma kace kace cikin jini abu ne mai wuya ya kai muna sa ran shi ma zai samu shahada ya shiga aljanna zala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba dai shi ba sai sahabbai suka yi mamaki ya mutumin da ya kare rayuwarsa wajen jihadi wajen gwagwarmaya kuma wai a ce ba zai shahada ba ba zai shiga aljanna zalla ce ku je ku ga me zai suna zuwa kan gawar kan wannan mutumin sai suka same shi a daidai lokacin da suka je zafin raɗaɗin ciwukan da ke cikinsa ya ci ƙarfinsa ya kasa jurewa ya ciro wata ɗan ƙaramar wuka a ƙugunsa ya daɓa wa cikinsa ya mutu kaga fasaba ba ga wannan wanda ya saci bargo shi ma an yi yaƙi an gama ya mutu ana lissafa shahidai aka ambato shi manzo Allah ya ce a'a shi ya fa mutu a wajen yaki manzo Allah ya ce ku je ku duba kayansa ana dubawa sai gashi ya dauki wani bargo a cikin ganima tun kafin a raba ya dauka ya sa a kayansa sanadiyar wannan daukan bargon da ba a gabansa bane ba ba a bashi ba ya sa shi ne ya yi asa ya to hatta lokacin mutuwarka ana so ka ne ka dinga neman taimakon Allah ƙarshen shi ne abinci ba farkon ba ƙarshen ba ka san yaya ƙarshen zai zo maka zai zo da kyau ko ba zai zo da kyau ba zai zo da daɗi ko ba zai zo da daɗi ba Allah ta alaka ba mu kyakkyawar shi wa ba da kumin ahwalin barzakh wa man kiyama da neman taimakon Allah a rayuwar da za ka yi tabar da kuma ranar alkiyama in ka gina mai kyau a duniya kuma sai ka nemi taimakon Allah Allah ya rahamta maka ya ji kanka ya tausaya maka domin aikin da ka gina a duniya ba shi zai taimaka ma ba ba inda zai kai ka dan in za a bi diddigi ma aikin naka in aka baje shi a kolin zai zama ka haba'an masura zai zama ba wani aiki da kai na gaske na gari sannan ka duk yadda ka ce in kai ne liman liman a yafi ko ko a ce ladan ladan ya fi falala alawar da yake aka yi bus size da libyan liman ladan da yawa ba a magana falalar ladan amma ladan falalarsa a wasu guraren ta fi falalar liman an fahimta saboda shi ladan yana da abin da limaman duniya kan ba su da shi maza Allah ya ce duk wanda ya kiran sallah a duniya ranar alkiyama zai tashi da dogon wuya haka za mu gano su malam awon da da wuya kamar rakumi hakan kansu za a fara hisabi da Allah sai sun je sun huta kafin limamai su bayan su haka lamarin Allah yake kaga wannan wata falala ce ina fata an fahimta neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da yake kan gaba ka nemi taimakon Allah a rayuwar da za ka yi a barza da rayuwar da za ka yi a lahiyar Allah ya taimake ka ya lullube ka da rahmarsa ka samu rabauta ka samu dacewa ka samu tsira Allah ta'ala ka tsiratar da mu yake cewa wala yaqdiru ala al-i'anati ala zalika illa Allah azza wa Ya yace babu wanda zai iya taimakon albawa a cikin waɗannan al'amurra face Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne zai taimake ka yi duk wani abu da kake tsammanin ba za ka iya ba in ba Allah ba ba wanda zai taimake ka yake to fa haqqaqa al-isti'anatu alayhi fi dhalika kullihi duk wanda ya tabbatar da neman taimakonsa a wajen Allah sai dai ka da ita sai, a cikin waɗannan al'amura ga baki ɗaya a'anahullah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi waman taraka isti'anatu billah amma duk wanda ya bar neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ana bi ghairihi ya nemi taimakon wani wa kala Allah ila man ista'ana to Allah zai bashi da wanda ya nemi taimakon sa in ka nemi taimakon Allah Allah zai yi zai taimaka maka in ka bar Allah kuma ka nemi taimakon wani to Allah subhanahu wa ta'ala zai barka da wancan zai ci girma dama mai girma ne <laughs> ina ba ta fahimta ba fada ba bakan magana Allah mai girma ne kuma ya fi girma ya barka da wancan shine cikakkiyar ma'anar man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah baya son shirka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan ta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako nemi taimakon Allah domin shi kadai ne wanda zaka nemi taimakon sa ya taimaka ba in ba shi ba duk wanda ka rike ka rike hoti hoti a rike hodo ko ba abin zai iya maka yake cewa fasara makhdulan zai kasance ne kaskantacce la'annan al'abdu ajizun anil alal istiqlal bi jalbi masalihi wa dafi madarihi yace domin dan adam gajiyayye ne ba shi da wani katabin a wajen tsayawa a kan abin da zai amfanar da shi ko kuma kare wani ainihin wato abu da zai zo kansa yake cewa wala mu'inun lahu ala masalihi dinihi wa dunyahu illa Allah azza wa jalla kuma babu wanda zai taimake shi a al'amuran duniyar da lahira ta ce Allah dan adam yana da rauni ba zai iya tsina na kansa komai ba ba zai iya tabuka wa kansa komai ba ba zai iya kare kansa daga wani tsanani ba ba zai iya tsare kansa daga fada cikin wata musiba ko bala'i ba wanda zai iya yi masa hakan kadai shine wa shine Allah Allah ne kadai zai iya yi maka haka amma wani bai isa yi maka wani bai isa yi maka ya ce fa man a'ada ko fa huwa muad duk wanda Allah ya taimaka shine taimakake wa man khazalahu fa huwa mafdhul wanda Allah ya sa ya kaskanta kuwa to ya kasance kaskantacce ne ba wanda zai iya ɗaukaka darajar da in ba Allah ba ba wanda zai iya taimakonsa in ba Allah ba ya Allah ka taimake mu abu na gaba shi ne. yaya za mu nemi taimakon Allah ta yaya bawa zai tabbatar yana neman taimakon Allah Allah subhanahu wa ta'ala dai ya faɗa mana a cikin alƙur'ani cewa shi kaɗai ake bautawa kuma shi kaɗai ake neman taimakonsa iyaka na abudu wa iyaka na tsari. kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka in muka ɗauki aya ta haɗe tsakanin ibada da isti'ana kamar yadda mun bayani a baya Allah ya haɗe tsakanin ya yi muƙarana da ibadati wal isti'ana tsakanin bauta da kuma ainihin mai neman taimako yake cewa wal tu hiya al wasilatu lil qiyam bi ibadatihi jalla wa ala neman taimakon Allah shine tsalin da zai taimaka maka ka tsayi wajen bautan Allah kamar yadda ya umarce ka mun ambata Allah ya haɗe tsakanin gaya da mai wasila ko gaya ta halittar ɗan adam shine bauta wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun wasila inda za ta taimaka maka ka tsayu ka yi bautar shine isti'ana neman taimakon Allah shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka. shi yasa alusi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa ai fa iyyaka nasta'inu ala ta'atika ma'ana gare ka kai kaɗai ya Allah muke neman taimako ka taimake mu mu kasance masu yi maka da'a wa ala umurina kulliha kuma taimakon ka muke nema a cikin al'amuran mu baki ɗaya? ya ce in muka duba wafi zalika a cikin wannan maganar talabul auni min Allah ta'ala akwai neman taimako na Allah lokacin sarki ya ce fa inna mimma yad'u bihi almuslim aqidu salati yake kuma shine abin da mutum yake roƙa musulmi yake roƙa a ƙarshen kowace sallarsa kamar ja fi hadith mu'az bin jabal radiyallahu anhu kamar yadda yazo a cikin hadith mu'az dan jabal ma yake sallallahu alaihi wasallama yake horansa da ya kasance yana cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika hadisin Abi Dawud da Nasa'i ko ina fata an fahimta da ka isti'ana ita ce wasila ta cikar dukkanin ainihin wata wata ibada kuma ita ce wasila da za ta sada bawa da dukkanin wani alkhairi a duniya da kuma lahira ina fata an fahimta duk abin da mutum zai yi na neman duniyarsa ko da kamar yadda muka ambata taimakon Allah yake bukata ya nemi taimakon Allah ya dogara zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya roki Allah kuma ya yi fatan samun abin da yake nema a wajen Allah wannan shine neman taimakon shine abu na farko sai dogaro ga Allah sai addu'a sai kuma fata arraja raja malamai suka ce in ka haɗe waɗannan abubuwa guda hudu to kana cikin rahotattu kana cikin waɗanda suka tsira duniya da lahira in kana neman dacewa ka nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in kana neman rahota ka nema a wajen Allah in kana neman arziki nema a wajen Allah in kana neman haihuwa nema a wajen Allah neman waɗannan abubuwa a wajen wani Allah halaka ne shirka ne ko yin tsani da wani Allah wajen neman waɗannan abubuwan shi ma bai halatta ba akwai abin da su ake kai tsaye ka neme shi da kanka wajen ubangijinka sai dai babu ne fi kai tawassuli da addu'a wasu daga cikin mutanen kirki ina fata an fahimta abu na ƙarshe shine al-akhdhu bil akhbar ana magana isti'ana isti'ana isti'ana wani zai ce tun da cewa aka yi a koma ga Allah a nemi taimakon Allah wanda har kai kafa ta na nake hannaye na kawai na kishin gida mai ta neman taimakon Allah har Allah ya kawo mutum da nake to baka isa ba a <laughs> fahimta komawa ga Allah da neman taimakon Allah da dogara ga Allah ba sa kore ruko da sabari idan ka yi su gabaki daya ka gama abu ɗaya ya rage maka shine ka riki sababin da zai kai ka ga wannan matsayar da kake nema a wajen Allah kamar yadda ruko da sababi baya kore waɗannan abubuwa an fahimta misali mutum ne ba shi da lafiya lokacin da yake halin rashin lafiya abubuwa guda biyu yake nema na farko yana neman sauki a wajen Allah haka ne na biyu zai tafi asibiti ko ya tafi kemis ko ya nemo wanda yake masanin lafiya ya duba shi ba zai yiwu kawai kana zaune ba ka da lafiya kana makyarkyata jikinka yana karkarwa kana gani garara-garara a ce wani a lallaba mu tafi asibiti a a na dogara da Allah Allah zai ka lafiya wannan dogaro ga Allah ne eh ganganci ne <laughs> ganganci ne kyau ba kuwa ganganci ne mai kyau ba kuwa inda ai Allah shi ke jarraba bayi da da rashin lafiya da ya jarrabe ka da rashin lafiya kuma sai ya sanya wa wannan rashin lafiyar sababi na samun waraka menene sababin samun warakar shine maganin da za ka yi amfani da shi wajen samun waraka shi samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kulli da'in dawa kowace cuta tana da magani manzo Allah ya ce me tada'u ya ibadallah ku nemi magani ya bayan Allah wala tada'u bi haram amma kar ku nemi magani da haram har ke nan ashe tawakkali da neman taimakon Allah shine ka nemi magani ka fara haɗiya sai kuma ka ce Allah ba ni lafiya an fahimta ba wai kawai ka zauna ba Mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya ya yi amfani da magani sahabbansa sun yi rashin lafiya sun yi amfani da magani sai suka warke har likitoci ne a cikin sahabbai lokacin sai na Umar likita ya dauko daga cikin kasar da ta fi Madina sanin yadda ake haɗa magani ya kawo shi Madina Don ya dinga kula da mu'minai ya wajen wata shida ba wanda ya ciwa kai ya ce ya amina mu'minin a yamin afuwa na koma garin waɗannan mutanen naka ba sa rashin lafiya <laughs> to dama ka cika cikin ka daidai yadda aka ce ka raba shi gida uku bari ɗaya abinci bari ɗaya ruwa bari ɗaya iska ka ci halal kai za ka zo na lafiya sai dai an dan a ɗan karkade maka wata kura amma yana daga cikin abin da ke janyo rashin lafiya a bincike mafi inganci shine dinke ciki da abinci abin da muka fi kaurin kenan <laughs> yanzu ba ba abin an seta to amma amma kafin a seta din ba kafin a seta din haka muke ko za ka ga mutum ya zauna ya tankwashe kafa bayan tankwashe kafa ba shine zaman cin abinci ba ka ga mutum ya duma hannunsa yatsu biyar bakin da waɗannan yatsun guda uku annabi yake cin abinci ana cin abinci da waɗannan sai a za a haka abada Allah hama za a ƙoshi ba dama ai ba ƙoshi ake so kai ba kana ƙoshi mai zai biyo baya gumi daga gumi fa kasala shi ne magana wadda nan si mana bibu a'a ai ilimi kogi gini. wadda nan ne eh eh eh suka koshi eh Hmm. baraka lawo amma tatil din da kake magana tatil din sa akwai ba irin tatil din mu bace an fahimta mutum ne zai ci maka dabino guda uku ya sha ruwa ya gyatsa ya ce alhamdulillah ya koshi za ka iya eh yanzu a samu kan wake mai da lafiya a ce ka tuba ya uku kawai kuma tsakani da Allah fa dabinan nan uku da ruwa da zai sha ya ya tsaya gode wa Allah ya fa gama koshi in za zaka bashi wani abu wallahi ba zai iya ci maka ba wani nasu ya tabbatar da haka sai dai ka. yanzu kuma da akwai tuwo ni Allahu a'lam amma fahimta ta wallahi tarbiyya ce suka samu ingantacciya ni dai a fahimta ta Allahu a'lam kun san idan aka gwanance wajen tarbiyya hatta a wajen cinka da shanka sai an maka tarbiyya ba za su ma ya nuna ba shi ciki ga yadda ake yi da shi za ka ci za ka sha ruwa kuma za ka sha iska an fahimta saɓanin mu yanzu da kawai burin mu ci makoshi za ka ga ko yaro a gida za a ta dankara masa abinci. a za ka ara masa abinci haka iyayen mu suke yi a da in aka yi magana sai a ce a an ya koshi kar ya je ya yi kwaɗai eh ko yana girma ko kuma a gara ya koshi kar ya je ya kwaɗai akwai wani gidan alayi ma ana ce mu gidan koshi muke cewa yara ka'ida in ka shiga gidan gidan zaka ci sai ka ci ka koshi kafin ka fito duk 'ya'yan gidan akwai wani ƙaramin yaro ɗan mai tsitsi ne baya bai wuce shekara biyu ba a lokacin in ya ci ya ci ya ci ya ci ya ce umar aya a karo mai ya ci ya ci ya ci ya ci sai cikin ya yi tirtsitsi kamar irin mai kwashen kwaɗin da ce umar tuye ni ba zai iya kwanciya da kansa ba wallahi sai dai ce umar tuye ni yana na har yanzu umar tuye ni ake ce mai ya zama sau da karshe a kama shi a kwanta sai bacci saboda cikin ya cika ba zai iya wani kata ba kuma babu lokacin da ɗan adam yake saɓan Allah irin lokacin da ya goshi lokacin da cikin ka ya ƙoshi jijiyoyinka suka jiku jini ya tsarka ko ina daga lokacin kuma za ka fara tunanin ya za a yi kaza a aika kaza a kaza hatta sha'awa a lokacin ta fita fili ake zaɓa wa Allah a shi yasa manzo yake cewa ne fa in lam yakul lahu fa in lahu man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija ai ba wai azumin ne zai hana kai jin sha'awa ba azumin ne zai kare ka ba shi azumi abu biyu zai yi maka zai sanya maka tsoron Allah kuma ba zai sa jijiyo yunwa za ta sa jijiyoyinka ba za su harba jini yadda ya kamata ko ina kan sha'awar ta ba na wannan nuna eh ana ina jin Eh. eh to mu tafi a haka akan nono da nono da tuwo ɗaya ne shi nono ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ɗabi'arsa yana son sa a ɗabi'ar manzan Allah yana son nono masu masu kuɗi da nama <laughs> manzo Allah yana son nono yana son nama yana son zuma kusan ya fi son waɗannan abubuwa guda uku fiye da komai a nama ma manzo Allah ya fi son naman akuya akuya a naman akuyan ma kuma ya fi son cinyar baya ita ce karfata ko nisa yasa Allah ya fi son nama na akuya dama akuya yana da waɗansu fawa'i masu tarin yawa Mai ka samu masana a bangaren za su ta gaya maka amma mafi karancin misali duk cikin wani nama da ka sani kowane irin nama babu naman da babu abin jefarwa a cikin kamar naman akuya an fahimta yana nufi ma'ana shi kadai ne naman da za ka ci gaba ɗaya abin da ka ci ya narke ya bi jikinka ya amfana da kai ba za ka kasar da shi ba an fahimci wannan yanzu in ka ci nama akuya babu abin da za ka kasayar a cikinsa duk sai ya narke ya bi jikinka saɓanin naman rago ko na dinkiya ko na sa ko na raƙumi ya za Allah yana son nama abu ya ka duba abin tsayin a cikin zafi ma'adiyayi ya yi bayani mai faɗi a kan wannan nono shi ma yana da fawa'i da yawa in ka dauki manzo lokacin da aka yi miraji da shi lokacin da aka bidiro masa giya da nono sai ya karɓi ne nono jibril ya ce lalle ka zaɓi shirya wa kanka da abin makka sai sa maza Allah ya isar nono kuma shan nonon da maza Allah ya sa sahabbai suka yi a wannan lokacin malamai suka ce ai ba wai abin da ake so ka fahimta shine sun sha sun sha sun sha sun yi tafil ba me ake so ka fahimta mu'ujizar da aka nuna akan wannan nuna an fahimta nono ne wanda aka kawo mutum ɗaya zai shanye nono bai koshi ba amma kuma Allah ya so ya nuna wata mu'ujiza ta ma'aji sallallahu alaihi wasallama yasa aka taro kowa da kowa kowa kuma ya sha ya ƙoshi ya dawo da shi manzon Allah shi ma ya sha a fahimta wani abin amma ba wai ina kore cewa an yi tatil da kace bane ba <laughs> tatil in an samu dama ana yi wani lokacin an fahimta in ka dauki hadisi ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa sai a yi wata uku wata shida ba a koshi a gidan manzon Allah ba sai da ta kai ta kawo saboda yunwa manzon Allah yana daura dutse a cikinsa da dutsen ya tsare jayi cikin to ai aka wakan lawo bincike mafi inganci akwai likita a nan? eh ba yan cu ba babban likita muke bukata yadda an ce a bincikenku mafi yawan abin da yake kosin olsa ba rashin cin abinci ba ne ba haka ne eh ɗayan biyu suka ce ko dai rashin cin abincin a lokacin da aka saba ci haka ne ko kuma abubuwan da ake ci maka da su su janyo maka wannan olsa haka ne ko ba ka bane ba ba wai yunwa fi jika olsa ba in ka ɗauki abincin da muke ci yanzu kusan kaso casa'in na matsalolin rashin lafiyar mu abin da muke ci ne su a wancan lokacin suna samun abinci mai kyau su ci amma mu a yanzu fa kawai abincin ne ake cewa a'a ai kafin abu tinubu lokacin da ake da yalwar ai abincin alfahari ake ci in ka ɗauki iyayenmu da kakanninmu na baya ga suna Allah ya tsara musu lafiya da nisan fada abincin da suka ci a da suka zauna lafiya shi suke ake ci yanzu yanzu irin waɗannan dattijan masu farin gashin nan in ka je ka ga irin abincin da suke ci kai an ce maka ci ba za ka yi daga ci ba haka ne ko ba ka bane ba sai suka zauna lafiya da masara dawa gero in za a yi amfani da su a ci a gida za a sarfa su a haka ake zuwa a niƙa su a zo a yi tuwo a ci ba ba haka wani ba haka ake rayuwar magi in ka ɗauki irin waɗannan magin ba a maganarsa ba a maganarsa shigowar magi da da vedan ta fi zabo daga lokacin aka fara samun matsaloli ta kowane bangare daga lokacin aka fara samun matsaloli kafin a fara samun abubuwan ci na gwangwani abubuwan ci na gidan gona yanzu har shinkafa akwai ta gidan gona banda ta gargajiya in da ta gargajiya a shekara ana noma ta su ɗaya yanzu akwai shinkafar da a wata za ka noma ta su ɗaya a farkon wata zuwa ƙarshen wata ka cire a bakka haka ne ko ba haka bane ba akwai wani program da izala ta so ta yi Allah bai tabbatar ba Shi ne yadda za a bunƙasa harkar noma a Najeriya izala ta yi kwamiti sun je ƙasashe daban-daban akan binciken ci gaba na harkar noma Profesa Abdullahi Sala Fakis Hafizahullah ciyaman na na yanzu yana cikin kwamitin cikin noma akwai lokacin da suka je China suka yi mitin da wani kamfani da yake harkar noma kusan shine kamfani na farko a ƙasa kan gaba lokacin da suke mitin din shi CEO da kamfanin yake nuna musu wani iri na shinkafa yake cewa yanzu ga wannan irin abincin da za ku ci in an jima idan mun tashi daga wannan mitin ɗin, ya ce gashi a hannuna shi za a shuka few hours yake bukata za a girbe su kuma a sarrafa shi a ci da kai kaci wannan ka ce kaci lafiya wallahi tallahi abin da yake muke magana ni da Pakistan muke magana yake gaya lokacin da na je neman shawara sai na so zan yi noma suke cewa mana abu akwai hanyoyin noma na ci gaba na zamani iri iri shine yake ba da labarin wannan abu ya ce a lokacin da muka ce ba za mu ci wannan abincin ba kaga ire-iren waɗannan abubuwan ana ganin ci gaba ne amma ci baya ne rashin lafiya iri irin waɗannan abubuwa yanzu ka ɗauki kaza in kaza kake so ka tafi ma amfani ka cikin kaza gargajiya ta mutu gida amma ka wannan blora sun da kake ci da layar nan da kwankwara sun nan wala dusa kake ci to samuwar waɗannan abubuwan cututtuka suka yawaita kakana Allah ya ji shi wanda ya fi mahaifiyata mai suna na. ya yi shekara ɗari da goma sha takwas a duniya kafin ya rasu amma har yana shekara ɗari da goma sha shida duk inda zai je a ƙafa yake tafiya duk inda zai je da kafa sai yake tafiya eh? <laughs> wallahi bai daina tafiya kafa ba sai lokacin da ya kwanta cutar adani shekarar ta ƙarshe a rayuwa shine ya kwanta zai dan yau da daɗi gobe ba daɗi yau da daɗi Shi ne wani lokacin ake kai shi a babur ko a kai shi a mota in ka duba rayuwarsu a da yadda na san gidanmu wala duk waɗannan abubuwan na zamani ba a amfani da su ba a amfani da su kuma gidaje da yawa haka ne sai daga baya ya duk babu ba ya san wata ƙarsa da in ka koma shekara sha biyar ashirin wa ya san wata ƙarsa wa ya san wanda ya diabetes shekara ashirin in ka koma baya nake ma magana duk waɗannan abubuwan ba a san su ba in ma an san su ‘yan kaɗan kaɗan ne ake ji sai ka ji ana mamaki wani yana da hawan jini hawan jini da kamar wani mai kanjamau amma yau ka ɗauki mutum da ya haura shekara arba'in da biyar zuwa hamsin in ka haɗa mutum ɗari a cikinsu mutum tamanin suna da hawan jini ko ciwon suga. Yadda haka ne?

ya isa na ba wanda ba san ɗanɗan naman komai eighty years back shekara tamanin baya kuma haka ɗin ne yanzu ci gaban da ake magana ma zai zo nan da 2030 zuwa 2050 maganar da ake yi akwai naman da za a yi creating dinsa da fikira an gane mai nake nufi nama maimakon ka sai rago naman rago ko na akuya ko na tinkiya ko na sa ko na a a'a wasu sinadarai ne za a hada su wasu kemikal su za a hada a yi baka naman da zaka ci wallahi yana nan zuwa tunanin amma yi ko da Allah ta za a rayu ta ya za a rayu har riga an gama kashe mu da rago Eh. shi suke ci shi suke ci kwarai kuwa mu wannan kwashi karafin dama don mu ake mu ake ta dannowa ga mutum wayewa ne cinyewa ne kaga yana cin abincin gwangwani wayewa da cinyewa sai a gidan wani ne ke kawo wani kifi da na gani na gwangwani a gidan alajuwa ne ban taba gani cinyewa wayewa da kifin ma da ake siya ana ci galibi ba ba na Allah da annabi bai na ba agree ko a ɗanɗano za ka bambance kifin kogi da kifin gida na kifin wannan ce ka bambance inda ka san dani in dai ka sanya ɗanɗanon abincin asali yake mafi misali ka je ɗan kura akwai inda ake sayar da kifi za ka ga na ƙauyuka ne irin wudil haka da kura da ina ake kawo asalin kifin Allah dan ku su gane wanda Allah ne ya halittu abinsa ya kiwata abinsa ya rayu aka shiga ruwa aka wahala aka kamo ka je wajen masu siyar da harka prison din da ka siyo kifi Ka soya su burke farfesun su daban-daban da Allah ka ci wanne za zaki sai ka ji wannan wanda aka kamo a kogin ya fi daɗi shi ne asalin kifi ba wanda aka haɗa dusa da dusa aka tayar maka ba ya rayu akan dusa wannan halittu ne na Allah ya tsaya ƙasar ruwa benefit da za ka samu a jikinsa ya fi benefit da za ka samu a jikin waɗancan amma ina cewa ka ku ji bane ku abun abinku ni ma ci nake in na samu ba an ka ce dole sai na gaske za ina ma za ka gashi wani lokaci ina ma za ka gashi Allah dai ka kawo mana ɗauki kawai amma Allah in muna so mu zauna lafiya sai mun koma iyaye da kakanni ganyayyakin nan da muke rainawa na daɗin ba na yanzu agrik ɗin ba don ganyayyakin ba yanzu zogala in ka ɗauke shi akwai zogalan gidan gona wata ɗaya wata biyu ya girma ya fitar da yayin ganye za a ci in ka ɗauki salad ainihin salad ɗin mu da yanzu aka gudunsa mutane suke yi sun fi son wannan lafta-lafta na gidan gona shinkafa yanzu ta mu ta gida ta kura ɗan garin malam ana magana ce kai tsakuwa a fendis a foreign rice ibn tinubu ya koya mana ci sun haka duk irin waɗanda in ka ɗauki rayuwarsu su su haɓai da mu za mu gada akwai bambanci ƙwarai da gaske Allah ta rade samu ya ce lokaci ya yi za mu fita a nan sai sati mai zuwa idan Allah ta ya nuna mana muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abin da muke da daidai Allah ta'ala ya mu aladan baki daya wanda muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana ya yafe mana baki daya Allah ta'ala ya kawo mana sauki ya biya mana bukatun mu ya yayi mana matsalolin mu ya sanya albarka a cikin rayuwar mu ya kare mu daga dukkanin wata fitina dan uwan mu dake cikin jarrabawa ya Allah muna tawassuli da sunayen ka kyawawa da sufofin ka madaukaka Allah ka kawo masa dauki ya Allah ka kawo masa dauki a cikin al'amuransa ya Allah ka bashi ikon cin wannan jarrabawa ya Allah kai kai alƙawarin duk wanda ya roƙe ka za ka amsa ya Allah muna roƙon ka kawo masa ɗauki ya Allah kai kai alƙawarin idan bayan ka sun tambaye ka za ka bayar ya Allah mun roƙe ka kawo masa ɗauki ya Allah ka sauƙaƙa masa wannan jarrabawa ya Allah ka kawo masa saukin al'amarinsa ya Allah ka kawo masa farin ainihin wato farin ciki ta inda bai yi tsammani ba ya Allah ka yalwata masa ta inda bai yi zato ba ya Allah ka bashi madafa a lokacin da bai yi tsammani ba ya Allah ka faranta masa rai a lokacin da bai yi tunani ba ya Allah dukkanin damuwar da ke zuciyarsa ya Allah ka fi musanin ka fi musanin halin da yake ciki ya Allah ka kawo masa kanki ya Allah ka yaye masa wannan damuwa ya Allah ka mai gurbinta da farin ciki ya Allah ka dawo masa da farin cikin sa da wanda yake da shi a da ya Allah ka kawo masa farin ciki da walwala fiye da ya yake da ita a da ya Allah dukkanin wani abu da ya tsananta a gare shi ya Allah ka sauƙaƙa masa shi ya Allah ka sashe ne shi ba mai iyawa ba kai ne mai iyawa Allah ka iya masa ya Allah mai rauni ne shi ba shi da ƙarfi kai ne mai ƙarfi Allah ka kafafe shi ya Allah ka kawo masa yalwa da wadata ta inda bai yi tsammani ba duk abin da ya rasa ya Allah ka sanya shi ya zama taki na ɗaukaka arzikinsa ya Allah wannan jarrabawa da kai masa ka sanya ta zama sababin ɗaukaka sa duniya da lahira ya Allah wannan jarrabawa da kai masa ka sanya ta zama sababin yafe zunuban da ya aikata maka ya Allah ka gafarta mana baki daya dukkanin mu muna da damuwoyi muna da matsaloli ya Allah ka yaye mana ya Allah ka kawo mana dauki a cikin al'amuran mu ya Allah ka faranta mana rayukan mu wannan hali da kasan mu take ciki na kunci da tsanani ya Allah ka kawo mana ya Allah ka dawo mana da albarkar da ke cikin kasan mu fiye da wanda muke da ita a da ya Allah maganganun da muka gama yanzu da koke-koken halin rayuwa da muke ciki fiye da wanda ake ciki a da ya Allah ka kawo mana dauki ya Allah komai ya tsanani daga gare ka ne Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah Allah ba wanda zai cire mu daga halin da muke ciki in ba kai ba ya Allah ka fitar da mu ya Allah babu wanda zai iya kawo mana mafita in ba kai ba ya Allah ka kawo mana mafita ya Allah babu wanda zai iya kawo mana dauki in ba kai ba ya Allah ka kawo mana dauki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi